Ɗan tsiya. ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yawan nan fili zai fara ne da waɗannan tsokaci da wasu mata suka yi wa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda a bayan da suka saurari shirin tsintsiya madaurin ki daya. Assalamu alaikum. sunana aisha ismail jibrin antidada na tare da gni greater north initiative forum a tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan tsintsiya ba za ta haɗu ba mu ɗauru ɗaya sai iyaye sun duba yanayin tafiya mu iyayenmu sun samu makaranta iyayenmu musulmai ne sun samu makaranta makarantar boko inda muke haɗuwa da musulmi da krista da wanda ba shi da addini ma duk mun zama muna tare amma yau san mu ɗin yau zamaninmu ne ya zo sai kowa yana ware ɗanshi musulmi ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar musulunci kristan ya ɗauki ɗanshi ya kai makarantar kristan kuma muna tunanin cewa nan gaba yaran nan su zo su haɗu a duniyan nan guda ɗaya su yi mu'amala tare ina ga iyaye suna kuskure ya kamata a zauna a duba gwamnati ta sa hannu a cikin wannan tafiya domin tun yaran nan suna ƙanana an riga an girmar da su da ƙiyayyen juna ta yaya za su girma a ce su so junansu ina ga ya kamata gwamnati ta zauna ta ɗauki wannan abu da ƙarfi kuma a duba yanayin tafiyan kar mu bar gurɓatacciyar al'umma a baya ya kamata a duba yanayin tafiyan inda iyayenmu sun ta da mu yanda muke ta yayan 'ya'yanmu da me zai faru a yanda muka tashi ma yau boko haram ya fita a tsakaninmu yau fitintunu sun fita na addini jos ana yi adamawa na yi kano kaduna na yi ko ina na yi mufa mun tashi ne tare muka tashi to nan kuma da muka raba su tun suna ƙanana mai muke tsammani za su tashi a ciki muna ƙoƙarin mu kyautata wa 'ya'yanmu amma a lokaci guda kuma muna sa su cikin yanayi mafi wahala na rayuwa mu duba akwai yara fiye da miliyan biyu wanda boko haram ta raba su yaran nan sun tashi kanana ne ba su san inda suke ba ba su san cin su ba su san shan su ba to yanzu idan muka bar wannan yara suka tashi a yanda suke a haka din menene sun tashi cikin bakin ciki ne na rayuwa sannan kuma already masu su riga sun tashi ma a ne to ta yaya za su karbi sauran mutane a rayuwa kuma muna tunanin mu arewa in particular muna tunanin muna da adalci muna iya mulki to dan da ka tayar da shi bai iya karban wani dan uwan shi bai san darajar wani addini ba sai addinin shi shi ta yaya zai yi mulki akan wani addini ko kowane addini ka ba ma yaro ko musulunci ne ko christianity ne ka ba wa yaro ya zama na cewa ya san darajar wani addini amma wannan tarbiyya da yanzu mu iyaye muke ba wa 'ya'yanmu ya kamata gwamnati da iyaye da shugabanni a sa ido a duba sosai domin yaranmu za su tashi da wahala matsanancin wahala idan har ba mu duba mun sake wannan tunanin da muke yi a kansu ba na gode sunana kristi dan fulani sunkur ni community leader ce daga wace jiha kika fito daga plateau state na nigeria sun siya maɗaurinki ɗaya shine tare allah ya yi mu ya halicce mu tun daga farko a duniyan nan mun zo mun samu kanmu a wuri ɗaya bai kamata kuma mu raba juna ba mu raba kanmu ba bai kamata kuma mu raba kasan da Allah ya samu a ciki ba ya kamata mu yi zama tare akan haka ya sa ina ma mata iyaye mata shawara don Allah na roke ku kuma yayanku gargadi ku gaya ma mazanku kuma don Allah 'ya'yan nan duk inda suka samu kansu ɗaya muke da musulmi. da krista da mara addini duk allah ne ya yi mu kuma hanya ɗaya za mu tafi randa da an ce baka nan shi kenan ya ƙare amma wanne gurbi za mu aje ma 'ya'yanmu gobe in mu mata ba mu fita mun gaya ma 'ya'yanmu ko mazanmu gaskiya ba mazanmu kuma masu hira da juna ya kamata mazanmu su haɗa kai da juna mu zama ɗaya a nan arewa da kuma najeriya duka mu dinga gaya ma juna gaskiya mu mata mu ne buhun gaskiya mu ne kuma ya kamata mu gaya ma mazan mu da 'ya'yan mu gaskiya in ba mu ma gaya musu gaskiya ba kun san zuciya ba kashi kuma duk wani abin da ya faru dole za a yi kalamu amma hakuri kowa zai yi da juna dole ne a yi hakuri da juna a zauna tare jinin nan fa da muna zubarwa allah yana gani yana fushi da mu duka kar mu yadda fushin Allah ya soko a kanmu a arewa da kuma duka Najeriya duka. Haka ne, kafin mu fara tuna baya mun fara gabatar muku da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa global peace foundation da turanci malam halliru abdullahi maraya da reverend joseph john hayat da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudummawa a kan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya malam najib tsafe za mu ci gaba daga inda muka kwana da furucin shi malam najib tsafe da ya yi a kan yadda ake wasa ko kuma barkwanci tsakanin ƙabilu a da. idan ba maraɗe ya gaba gobiri misali wanda ke tsibiri ko tawa za ga yana girmama shi a matsayin cewa kai bawa na ne kai kaza ne akwai wasanni na mu'amala da kauna juna a tsakankanin su yadda za ka kila a gida ɗaya akwai wanda ba musulmi ba akwai wanda yake musulmi ni daga nan na tafi na je har fadan sultan na maraɗi na shiga har tsibiri na je fadan sarkin gobir na tsibiri a cikin ƴan uwan shi akwai wanda yake ba musulmi ba amma babu wata tsangwama babu wani nuna cewa a yanzu shi ba namu bane ko wani an makamanta haka to idan aka dawo da mu'amala da ka zamantakewa in baka mu girma girman da Allah ya baka a matsayin ka da kai Isa shi wannan a matsayin shi na John in bashi girman da Allah ya bashi za a zauna lafiya in muka dauki koyi da irin shugabanninmu na farko irin sa Ahmadu Bello ta cikin gidan shi yake bi ya wuce ya wuce ya tafi masallaci sai ya tsaya akwai wani mutumin shandam da ake cewa na ministan shi ne gashi gidan shi yana bayan masallacin sultan bello amma zai wuce ya tafi masallaci sai ya tsaya san gaisa kan ne da to mu'amala mai kyawu da rike juna da daukan mutum a matsayin mutum ka bashi girman da Allah ya bashi shine abubuwan da za su ci gaba da kawo mana zaman lafiya kamar yadda malam Raya ya bayani wani lokaci inda matsalar take sai a ce an zo an tara jama'a a cikin binni za a zo wai a magana akan zaman lafiya alhali waɗanda suke rigingimu suna wurare daban-daban inda su ba su ma san me ake yi ba su su ma san me aka yi ba kila wata kungiya ce za ta shirya don neman wani abu ko kuma kila don neman wani abu biyan bukatar ta to ni abin da nake gani shine kyautata mu'amala tsakanin mu kowa ka bashi matsayin da Allah ya bashi shine abin da zai kawo mana ci gaba shi kuma Reverend Joseph John Hayed ya yi magana ne akan hanyoyi ko kuma matakan da suke ɗauka duk inda suka je na ganin an ƙara fahimtar juna an zauna lafiya shi yasa ma ba mu so mu zo na Kaduna mu kira su muna so mu zo kauyen su mu ci abincin su mu zo na mu yi tare da su mu fahimci menene damuwar su ta wani hanya rokon da zan shine gwamnati ne take da haki ta yi aiki da kungiyoyi kamar namu a ko ina domin a nan za ta san menene jama'a suke ce kaga idan gwamna ya zo sai a ce sai ka yi gafa ana kuka amma ana ce sai ka yi ya tafi sa ce shege dan banza kawai yan iska kawai su suke cutar mu amma irin kungiyoyin nan da zaka je ka yi zumunta da mutane za su iya fito su gaya maka damuwar su kaga idan akwai hanyar da zaka dawo a gaya gwamnati to fa da muka je guri kaza mun gane suna da damuwa kaza suna da damuwa kaza ko damuwar su shine masarautar su na da damuwa ko damuwar su shine hakimin su ba biya su albashi ba da mai waɗannan duk suna hada su kawo fitina a tsakanin mutane to duk waɗannan ne muke kokarin yi don mu taimaka mu shine gwamnati ta fahimci daraja ko kuma amfanin irin wannan duk kungiyoyin nan da suke kewaye don kaduna ma ta riga ta zama kamar cibiyar kungiyoyin nan na aiki na arewacin najeriya to ba za a kasance da kungiyoyin nan suna aiki ana samun nasara sai a dinga samun barkewan fitina ba to gwamnati na iya taimakawa dinka ba lallai ita ta yi ba domin kada a kawo siyasa a ciki amma amfanin ta shine ta taimaka domin jama'a su yi abin da su zo na lafiya in su zo na lafiya ita za ta ci riba don za ta yi musu aiki Shi kuma Malam Halliru Abdullahi Maraya ga abin da ya ce. Kamar yadda Zurabran yi magana rashin aikin yi, duk inda ake tashin tashina to babu shaka za ka ga cewa ma'aikata ne yanzu suka yi mene suka ragu domin me za a ƙona kamfani za a kona masana'anta wani kuma zai ji tsoron kar a kona ya rufe duk zai sallami ma'aikatan nan ko bai sallame su ba ba zai iya biyan su albashi ba sun watse kaga yanzu kenan waɗanda da suke da aiki sanadiyar rashin zaman lafiya yanzu sun dawo ba su da aikin yi zaka ga rashin zaman lafiya yakan ƙara kawo rashin abinci a ƙasa da ka kake ganin najeriya ɗaya daga cin abin da ya sa muke fuskantar karancin abinci yanzu shine rikicin da ake yi a arewa maso gabas da yawa tun daga shekara ta 2009 zuwa yanzu wasu ba su noma gonakinsu ba kaga da sun noma da abinci ya ƙara yawa a ƙasa da babu shakka farashin shi ya yi ƙasa fiye da yadda muke fama a yanzu saboda haka rashin eh, zaman lafiya yakan kawo mene tsada da rashin ma abinci a ƙasa sannan babban abin ga rashin albarka a ƙasa saboda yawan zubar da jinin ɗan adam Allah za ka sallah sai mu zauna mu daina gaba su mu zauna a tuna fa sai da zaman lafiya za a samu bunƙasa tattalin arziki da wadata a huta lafiya yanin zaman lafiya